يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً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 hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1436 wanda ya yi daidai da tara ga watan hudu na shekara ta 2015 a shekarun girgori yau kamar kowace alhamis ga shi buwaye gagara misali ya sake haɗa mu a wannan masallaci masjidun rahma cikin karatu a littafin bughyatul mushtaq في risalati رسالة islam الإسلام taimiyya ta rahimahullahu ta'ala ila إلى iraq abin neman mai kwaɗayi abin neman mai buɗa ya samu cikin sharhin da aka yi wa saƙon da shekul islam ibn taimiyya ya aike wa mutanen iraq ta hannun wani mutumi sharhi ne da malamina abu abdurrahman a doktor muhammad sani umar rijiyar lemo ya yi wa wannan wasiƙa ko saƙo na shekul islam ibn taimiyyata rahimahullahu ta'ala idan kuna biye a cikin wannan karatu ah, mun je inda shekul islam ibn taimiyya ya buɗe wannan saƙo da an bato mafi girma abinda masu zagin sahabbai suke kafa dalili da shi na cewa cancantar sayyidina ali abu ne a fili wajen ya jagoranci musulmai bayan rasuwar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama suka ce ƙarara alƙur'ani ya gwada hujjarsu فدن الله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكئون ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون Sheikh Islam ibn Taymiyyah ya fara da wannan ne don ya ba da amsa cewa lalle wannan ayar ba dalili ne gare su wajen kafa dalili cewa sayyidina ali shi ya cancanci ya zamto sahabin ya zamto jagaba ko jagoran musulmai bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi sallama ba ahal sunna ba sa ta ba ba kan matsayin sayyidina ali shine na hudu idan ana kirgo mafiya matsayi a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallama ɗan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne a gidansa ya tashi sirikin manzon Allah ne yana auren 'yar manzon Allah manzon Allah ya ce Allah yana son sa shi ma yana son Allah sayyidina Ali zance a kan jarumtakarsa abu ne wanda yake a fili ba a da buƙatar ƙarin bayani saboda tun muna yara ko tun kowa ma na yara ya san labarin Ali ga danga. ƙoƙarin fito da jarumtakarsa ne ya sa har aka yi ƙarya aka ƙirƙiri wasu abubuwa na yaƙoƙi da aka ce wai yayi da iskanu da aljanu da mutane a tabuka amma muka ce wannan bai inganta ba wannan ba gaskiya ba ne ba za a tabbatar wa mutum matsayinsa darajarsa kimarsa mutumin nan manzon allah sallallahu alaihi wasallama ne wajen ƙololuwar matsayi ko sahabin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ne ko waɗanda sun biye musu da kyautatawa gwargwadon abin da alƙur'ani ya tabbatar da abin da hadisan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama suka tabbatar mu dawo baya zuwa karatunmu a satin da ya gabata mun ambato wasu abubuwa da malam ya ambato mana cewa waɗannan dalilai ne cewa wannan ayar ba dalili ne cewa don ita sai na ali ya cancanci ya zamto shugaba a tsakanin sahabban manzon Allah bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi gaba da an bato waɗannan dalilai na kuskurantar da kafa dalilin da suka yi da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna ma waliyukumullahu zuwa ƙarshe malam ya ce wa minha annahu law kana ita'uha fi salati hasanan lam yakun farqun bayna halin ruku'i wa ghairu ruku' bal itiyanuha fil qiyam wal qu'udi amkar kun ji dai ayat ta ce inna ma waliyukumullahu ku shine Allah ku shine manzon Allah ku. su ne musulmai waɗanda suke tsayar da sallah suke ba da zakka ga ras abin sha'awa suna ruku'i sai suka ce wannan ayar ta sauka akan sayyidina ali ne lokacin da ya ba da sadaka yana ruku'i malam ya ce yaushe kuma aka taɓa cewa ba da zakka a lokacin ruku'i ko ba da zakka a lokacin da mutum ya sujada tana da ƙarin matsayi kan ba da ita a wani yanayin da ba wannan ba ai da ma a cikin sallar ne da kamata ya a ce wanda ya ba da ita a tsaye lokacin da baya ruku'i ko sujada abin ya fi matsayi saboda akwai girmamawa akwai kallon wanda kake bashi amma ka yi ruku'i ka miƙa mutum ta gefe kamar ma baka damu da shi ba kenan. nan wanda kun san kuma hakkinka ne aka hakki ne hakkin wanda yake sauraron ka ne ko wanda yake mu'amala da kai idan kuna magana ka ringa kallonsa kana saurara masa akwai girmamawa amma in ka ba da sadaka a cikin ruku'i ba ka ma damu da wanda kake bayarwa ba wannan ba daga matsayin sayyidina ali bane ba wato kaskantar da lamarin sayyidina ali ne malam ya ce wa minha أن علي رضي الله عنه لم يكن عليه زكاة على أحد النبي صلى الله عليه وسلم أبن لتتفن تاريه سكتبتر na duniyar sunna da duniyar shi'a da duniyar ko'ina ma kowa ya yadda cewa sayyidina ali a zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallama bai yi kuɗin da har zai iya cire zakka ba yana daga cikin talakawan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi dai bar shi a wajen ilimi bar shi a wajen jaruntaka wannan ma ishe shi matsayi don waɗannan abubuwan ai sun fi kuɗi ko to amma kuma dai shi Allah bai ba shi kuɗi ba idan kuna biye da abin da malamai suke ambato muku na karatuttuka na tabbata kowa daga cikinku ya samu labarin lokacin da na fatima ya ga manzon Allah mata ga sayyidina ali Allah shi kara masa yadda ta je gidan manzon Allah sallallahu alaihi sallama gidansu kenan ta kokawa manzon Allah irin wahalar da take sha a cikin gidanta tana fama da niƙa tana fama da sulfe manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya bata haƙuri ita ta je ko za a nema mata kuyangar da za ta ringa taimaka mata ne amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya mata wasu zikirori cewa ta rungumi wannan ya hu mata alheri kada ta damu da cewa sai ta wata ya ta ji daɗi a nan duniya wani abun ban sha'awa wannan hadisin yadda yake hakan nan ya zo a cikin littafan manya-manyan shi'a musamman littafin biharul anwar wani wagegen littafi ne mai mujallari 110 amma ban da ƙarerai da cin zarafin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da 'yan wasu gaskiya nan da can babu abin da ke cikin wannan littafi a mujalladi na 41 a shafi na arba'in da shida ya ambaci wannan hadisi shin kun san sayyidina ali har ma waƙe yake yake cewa غلبت كل شديدة فغلبتها والفقر غالبني فكان fa yake waƙe yake cewa galabtu kulla sharidatin fa galabtuha duk wani abu mai wahalar da na fuskanta to da ikon Allah sai na ci nasara a kansa wal faqru ghalabani amma talauci shine abin da ya gagare ni nayi nayi na rabu da shi abin ya gagara fa kana al ghalibi sai zamto cewa shine ya kada ni na kasa ka da shi waga sayyidina ali talakani ba maganar a ce har ma yana fitar da zakka duk wanda ka ga yana fitar da zakka ka san ya fa kai yadda ya kai domin abubuwan da ake domin galibin mutum galibin masu cire zakka cikin abin da shari'a ta ɗora musu cire zakka na dukiyarsu bai wuce kashi goma zuwa ashirin ko kashi talatin gwargwadon dai wani irin dukiya kake da shi yanzu kaga mutumin da yake da gidajen haya yake da kamfanoni duk ginin kamfanonin babu zakka a kansu gidajen hayan babu zakka a kansu gidan da kake zaune babu zakka a kansu motocin hawanka babu zakka a kansu abubuwan da kake amfani da su yau da kullum babu zakka a kansu idan akwai abu mai nemo kuɗi motocin haya babu zakka a kansu sai abin da suka nemo ne shi ma sai in eh, kuɗin ya taru kuma shekara ta maimaitu a kansa ba tare da ka cire ka je kai wani investment ba da za a ce ka tara miliyan 100 a matsayin dukiyarka kashi kana da shi sun cancanci zakka amma gabanin shekara ta maimaitu akan waɗannan kuɗaɗen sai ka je kai investment ka sake siyowa wani abun da zai nemo maka kuɗi sai shekarar ta zagayo cewa baka da kuɗi da kudinka bai wuce miliyan biyar ko uku ko hudu ba shine kudi shekara ta maimaito a kansa ne kadai za ka cire masa zakka sai na ali yaushe ma ya wadata balle kuma ce har ya cire zakka shi ya sa shekul islam kamar yadda yake faɗa ya ce waɗannan mutane gafalallu ne a duk lokacin da suka yi karya inda za ka lalima a cikin littafansu sai ka samo abin da za ka iya karyata wannan karyar da suka yi shekul islam ibn taimiyya kenan malam ya ce wa minha a إيتاء غير الخاتم في الزكاة خير من إيتاء ya ce to ma in mutum zai ba da زكاة to sai ba da zakka da abin da yake wofaffe abin da yake marar kima marar tsada yanzu a cikin kuɗin masu kuɗi abin da za a ɗaga a ce shi ne kuɗi mai daraja a cikinsu shi ne zobben da suke sakawa ai duk kuɗin mutum da ba zai iya saka zoben naira miliyan biyar ba kada wani ya ce ne kira dubu biyar da ce malam bai san kayan ado ba miliyan biyar ba ni tsammanin akwai bai sakawa in ma akwai nawa ne cikin mutane sai waɗanda suka wato bunƙasa sai waɗanda suka samu kuɗin sosai فإن أكثر الفقهاء يقولون لا يجزئ إخراج الخاتم في الزكاة zakati. تأتي لتفنشيئة ba a cire zakka akan kayan ado kayan ado diyan ya kai ba'a cire zakka a sa cikin ɗaya daga maganganun malamai amma wasu malamai kamar sheikh islam muhammad ibn nasiruddin al-albani yana ganin cewa kayan karau akwai zakka a kansu yana kafa dalili da hadisin ummu salama mata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga kayan karau dinta kayan adanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gwalagwalanta ya umarce ta da ta cire musu zakka shi yasa malamai suka yi sabani mafi rinjayen malamai suna tafiya kan cewa kayan ado babu zakka a kansu ya hada da gol, ya hada da azurfa ya hada da agogo ya hada da zobbe ya hada da uh, sarka ya hada da munduwa ya hada da duk wani abin da ake ado da shi abin ma da ake da ta baba a kansa sai ya zamto cewa ayar sukutum a kansa za ta sauka inda wannan ayar da gaske sayyidina ali ya cire zakka zobe ne da babu da, da saɓanin da ke tsakanin malamai cewa ba a cire zakar kayan ado ba ta taso ba wannan saɓanin kuma ba ya tsaya a duniyar sunna ba ne ba hatta tsakanin su 'yan shi'a suna da wannan fahimtar wasu suna ganin haka ce ya kamata a yi wasu kuma suna ganin ba a cire zakka a kai a aya da tafi girma amma kuma tsakanin kuma gashi kuna saɓani malam ke cewa duk wannan dalilai ne da za su iya ruguje wannan kafa dalili da suka yi da wannan ayar wa minha anna hadha alhadisa fihi annahu a'tahu as-sa'ilu wal madhu fi az-zakati an yukhrijaha ibtida'an wa yukhrijaha 'ala al-fawri la yantadhiru an yas'alahu as-sa'ilu a cikin kissar da muka ambata wacce tabarani ya rawaice ta cikin al'ausat muka ambata cewa ibn abi hatim ya ambace ta ibn Mardauya ya ambace ta amma da isnadi dukan su masu launi shi ya sama kissar a duniya suna gaba ɗaya rarraunar kissa ce kissar ƙarya ce da muka ce Khalid ibn Yazid shi ya ƙirƙiri wannan ƙarya ya shigar da ita cikin littafin musulunci cewa aka yi a kissar ma wai sayyidina alin na sallafa shi bai ba da zakkar ba sai da aka tambaye shi wani ne ya zo yana roƙon cewa a taimaka masa da sadaka wai duk sahabbai sai suka ƙi bashi shi sai sayyidina ali sai ya gabari ya cire zakkarsa shin don Allah yan uwana in kana so ka yi wa mutum wajen kyauta da kyautatawa za ka ce shine mutumin nan da yake bayarwa gabanin a tambaye shi ko kuma sai wanda aka tambaya ya bayar shi ya matsayi wanda ke bayarwa gabanin a tambaye shi shine yake da matsayi na kololuwa da wannan ne malamai suka kara cewa waɗannan mutanen faka ga a garin ƙoƙarin yaba sayyidina ali suna ƙoƙarin su ci zarafinsa ne su ma rage masa matsayi wa minha an al-kalama fi siyaqin nahyi an muwalatil kuffari wal amru bi muwalatil mu'minina kama ya dullu alaihi siyaqul kalam malam ce a ah, idan kana so ka ga ina ayar ta dosa ko menene ma'anar aya ko ina ayar ta sa gaba ai ya kamata ka biyo ayoyin da suka gabace ta da waɗanda suka rakata ka ji jerin gwanan ayoyin ina suka dosa tun daga farkon shafi tun daga kan zancen me Allah subhanahu wa ta'ala yake ya yi na amanu la tattakhidhi la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ya ku waɗanda sun ka ba da gaskiya kada ku riƙi yahudu da nasara a matsayin majibantanku ba'abuhum awliya uba sashin su majibantan sashi ne suna ƙaunar sashi suna taimakawa junansu wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin wanda ya jibantar da lamarinsa zuwa gare su to ya sani cewa ya shiga cikinsu domin duk mutumin da ke jibantar su baya jibantar musulmai baya jibantar Allah da manzon Allah da wahala ka samu yana da imani to fa innahu minhum Allah ce na cikin su inna Allah la yahdi alqawma zalimin Allah baya shirye da waɗanda suke azzalimai kafirai Allah sai ya ci gaba da cewa tara kathirun minhum tara fatar alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'ira za ga wasu daga cikin musulmai suna rigegeniyar neman samun matsayi a gulinsu suna so su ce muna tsoron dai kada a ce wani abu ya juyo ya zamto cewa ba musulmai ne ke da iko ko da matsayi ko da mulki ba ya zamto cewa waɗannan mutanen samu a gaba ya kamata mu ringa raba kafa kun ga idan ka dubi wato jerin gwanan ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauko magana ne tiriyan tiriyan yana kwabar musulmai cewa kada su ringa jibantar me waɗanda ba musulmai ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce daga baya to suwa ya kamata ku jibanta bayan an hana mu jibantar waɗanda ba musulmai ba sai Allah ce to inna ma Allah wa rasuluhu ladina amanu ladina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un wanda ya kamata ku jibantar da lamarin ku gare su sune muminai sune masu tsaida sallah sune masu bada zakka bayan kun jibantarwa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ayar gaba ta ci gaba da faɗa mana cewa to duk mutumin kuma da bai kyamaci waɗancan ya rabu da su ba ya rungumi waɗannan to ya san ga ƙarshensa wa man yatawalla Allah wa rasuluhu wallazina amanu fa inna hizballahi humul ghalibuna shikenan mana ce amma farrafidatu la yakaduna yahtajuna bi hujjatin illa kanat hujjatan alaihim la malam yace bisa bin diddigi da sanin halin mutanen mafiya yawan hujjojin da suke kafa dalili da su idan kai tsam za ka iya ganin cewa ba hujja ba ce ba a'a hujja ce a kansu ka ihtijajihim bi hadhihi al-aya ala al-wilaya bi kasri al-wawi imara, wa ina وإنما bi filwalaya bi بفتح الواو التي هي ضد adawa mala ya ce kamar kafa dalili da suka yi da wannan ayar akan alwilaya shugabanci alwilaya al'amma su sai suka ɗauki abin a matsayin mai alwalaya alwalaya ita ce shugabanci alwilaya jibantar da lamari zuwa ga wani ko taimakon wani ko ƙaurar wani ba wai magana shugabanci ba tun da idan ba ku manta ba a can darasinmu da ya gabata na ambata muku wasu ayoyi da suke gwada cewa waɗannan lafuza na waliyu ko maula ba sa gwada shugabanci in ba haka ba ya za a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kafirai zalika bi annallaha maulan maula kafa amanu wa annal kafirina la maulalahum, لهم zalika bi الله wancananka an maka haka ne a faɗa maka cewa lalle Allah shine majibanci mai ƙauna mai taimakon waɗanda sun kai imani wa annal na la maula lahum su kuma waɗanda ba kafirai ba ba su da shugaba ko ko ba su da mai taimakon su in ka ce ba su da shugaba abin da ka faɗa ya wato ya saɓawa abin da muke gani a ƙasa suna da shugabanci la'alla ma shugabancin su na duniya ya fi namu tsari amma abin da ake nufi la maula lahum ai la nasira lahum irin wannan kamar mutumin da ya fassara la ilaha illallah babu sarki sai Allah wannan fassarar bogi ce ba ta da ma'ana ga salakuna nan muna gani akwai na yanka akwai hakimai akwai masu gundumomi akwai masu littafi akwai masu unguwanni abin da ake nufi ba wanda ya cancanta a bautata masa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba hakan nan abin da ke cikin kawa'idi ma ba shine ma'anan la ilaha illallah ba la la la la ma'anan nan da kace la khaliqa ba ma abu ba mahalici me sai Allah wannan ba shine ma'ana ba amma wala da bi haqqin shine gaskiyar karatun ai la da bi haqqin ba wanda ya cancanta a bautata masa sai Allah subhanahu wa ta'ala malam ya ci gaba da cewa فالإسماء فرا والرافضة مخالفون لها سوكوا waɗanda suke rafida 'yan shi'a za ga ɗabi'arsu kullum tana cin karo da wannan ayar ne jerin gwanan ayar ne yake damunsu na cewa kada a riki yahudu da nasara a matsayin abu abun ƙauna ko masu taimako ya ce domin tarihi ya gwada fal ismailiyatu wa nusairiyatu wa nah'uhum yuwaruna al-kuffara min al-yahudi wan nasara wata kungiya ne daga cikin kungiyoyin shi'a sunanta ismailiya wan nusairiya da nusairiya wa nahwuhum da makamantansu abinda aka sani na halin su shine yuwaruna al-kuffara min al-yahudi wan nasara suna jibantar yahudu da nasara da mushrikai da munafukai wa yu'aduna al-mu'minina min al kuma suna gaba da ƙiyayya da muhajirai da lansarawa cikin sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallazina taba'uhum bi ihsanin ila yawmiddin da ma duk waɗanda suka bi turba sahaban manzon Allah za ga halin waɗannan mutanen ya tabbatar kyamar sahabban manzon Allah da mabiya tafarkin sahabban manzon Allah suke wa hadha amrun mashhurun fihim malam yace wannan wani abu ne sananne a tsakaninsu wannan zance na malamin karshe sa ya ciro shi ne daga littafin minhajus sunnan nabawiyya fi ala shi'ati wal qadariya na sheikh islam ahmad ibn abdulhalim ibn taymiyyah al-harrani ibn taymiyyah a ci gaba da waɗannan zantuka gaba da yadda malam ya ɗauko har ma cewa ke wa idza dakhala ar-rafidatu al-iraq fa idza dakhala al-yahud wan nasara al-iraq takunu ar-rafidatu min akbari a awanihim ya ce idan dai yahudu da nasara za su shiga kasar iraki kamar da muka saba gani duk lokacin da suka shiga za ga 'yan shi'a su ne manya-manyan kawayensu su ne suke hada baki da su a wajen yakar muminai a wajen yakar musulmai a halis sunna wannan kai ka wata karama ce ta shekul islam ibn taimiyya ba komai ya kawo haka ba saboda sanin halin mutana wanda ya san halinka ya san maganinka zai iya ba da shaida akan ka cewa a bisa abin da aka sani naka za ka iya yin haka duk a cikin zantukan shekar islam ibn timiya yan uwana sai mu dakata a nan gurin sai mu komo daga baya bayan shekar islam ibn timiya ya ambato wannan ayar inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu zuwa ƙarshe sai ya yi fasara ya ce ma'anar allazina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un wa man yatawalla Allah wa rasuluhu wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun yace sune allazina yuhibbuna Allah waɗanda suke son Allah suke ƙaunar Allah wa rasuluhu suke ƙaunar manzon Allah wa man ahabbahu Allah wa rasuluhu kuma suke kaudar duk wanda Allah ke ƙaunarsa ko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke ƙaunarsa wane ne Allah ke ƙaunarsa waye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke ƙaunarsa wanda ya zo a cikin hadisi ko a cikin alkur'ani cewa Allah ya yana ƙaunar wane to ƙaunar wanan ibada ce kamar yadda Allah ce yana kaurar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah ce ya yadda da su wasabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsanin laqad radiyallahu عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا kaga waɗannan Allah ya ce yana ƙaunarsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma ya ce yana kaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbansa kenan zance akan manzon Allah yana kaunar sahabbai gaba daya da ɗaiɗaikun su wani abu ne wanda yake kowa daga cikin ku zai iya ba da misali ɗaya cewa manzon Allah yana kaunar sayyidina Abubakar law kuntu muttakhidan khalila lattakhastu Aba Bakrin khalila da ana rikon wani a matsayin badadi da na riƙe Abubakar a matsayin badadi tunda Allah na ƙaunar abubakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ƙaunar abubakar ashe ƙaunar abubakar ƙaunar Allah ne Ƙaunar Umar ƙaunar Allah ne kaunar sahabban manzon Allah ƙaunar Allah ne wa ya'rifuna min haqqil muttasilina bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ma shara'ahu Allah wa rasuluhu su dai muminai waɗanda waɗanda su ne hezbollah alghalibuna su ne waɗanda kuma suke kiyaye haƙoƙin waɗanda suke da alaƙa da ta zumunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma kiyayewa irin wacce shari'a ta zo da ita ba wuce gona da iri ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne akan ƙaunarsa sai ka ba shi matsayin da ba Allah ne ya ba shi ba ko Allah bai kai shi wannan matsayin ba kace komai ya zama shi ko kace shi dan Allah ne ko kace yana da ta yana tarayya a cikin ilimin Allah ka ba shi matsayin da Allah bai ba shi ba wannan kauna taka ba kauna ce ba wato rashin kunya ne domin baka tsaya inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsayar da kai ba dan manzon Allah ce la tatruni kama atratil an isa ibn maryam kada ku ringa koda ne ya wuce gona da iri kamar da wato yahudu da nasara yahudu nasara suka yi wa isa dan maryam suka ce masa dan allah ne bayan kuma shi cewa yi inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa musaddiqan lima bayna yadayya من التوراة ولأحل لهم بعض الذي حرم عليكم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم شيء واي الله شيني أبنجينا shine ubangijinku wannan kuma ita ce hanya mai kyakkiya saboda haka duk wanda ya bi ba wannan hanyar ba ya bi karakatacciyar hanya fa inna man fa inna min mahabbati llahi wa ta'atihi mahabbata rasulihi wa ta'atahu fa inna min mahabbati llah yana daga cikin kaunar Allah yana daga cikin kaunar Allah da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya yana daga cikin ƙaunar Allah da yi wa Allah biyayya ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya abin da malam yake nufi a wannan gabar abin da ake cewa soyayya wa manzon Allah ko begen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yin biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama din malam yace ga ƙarin bayani nan maganar malami na ne malam sani malam ce kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم Allah ce qul in kuntum tuhibbuna Allah in dai da gaske ne kuna san Allah kuna son Allah fattabi'uni mu gani a ƙasa alamar cewa kuna san Allah shine ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in kun yi haka ne Allah zai so ku ya ƙaunace ku sakamakon haka kuma ya gafarta muku kurakuranku Allah mai gafara ne mai rahama malaka ce wa hadhihi al-ayatul karima lalle wannan aya mai daraja da girma hakimatun ala kulli man da'a mahabbatallahi wa laysa huwa ala tariqati al-muhammadiyya fa innahu kadhibun fi da'awahu fi nafsi al-amri malaka ce wannan ayar fa ta gama da kowa ta warware duk wata matsala duk wanda ya zo yana kururuwa da fankamar cewa shi mai ƙaunar Allah ne mai ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne amma ba mu gan shi yana yin biyayya yana kan turbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama din nan ba to mun gane ƙarya yake yi kawai dai yana faɗa zance ne irin na fatar baki ƙauna ce irin ta raƙumin yara za mu iya gane cewa da gaske ke san manzon Allah sallallahu Alaihi hatta ya tabi a shar'al muhammadiyya wa dinan nabawi fi jami'i aqwalihi wa ahwalihi har sai ya bi shari'ar da annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama da addinin da annabi Muhammadu ya zo da shi a cikin zantukansa da maganganunsa idan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce kada a ringa kiran gayan sunansa kamar yadda ake kiran sunan ɗaya daga cikinmu na'am ƙur'ani ya fara faɗan haka la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i a ba. kada ku ringa kiran gayan sunan manzon Allah kamar yadda zaka kira dan uwanka malam garba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ka kira shi da laqabinsa da kinayarsa Muhammadu sai ka ce me Rasulullah ko ya Allah. ko ya rasulallahi Allah macin alkur'ani in zai kira shi yana kira shi yana masa kira ne da wannan martaba ta ya ayyuhar rasulu ya ayyuhar ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka fa in lam taf'al fama ballaghta risalata ya ayyuhar rasulu la yahzunuka alladhina yusari'una fil kufri ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة Allah babu gurin da taɓa kiran manzon Allah da ya sauran annabawan kira su da ya wana da nahu ayya Ibrahim ya Isa ya Musa ya Zakariya ya Yahya duk a cikin Alkur'ani amma babu ya muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa wannan karar to amma kai kana cewa kana son manzon Allah sai mu ga a cikin zantukanka kana cewa ya muhammadu ka kula da ni a cikin masoya ka sa da ni mun gane cewa lalle wannan ƙaunar ta ka 'yar jabu ce saboda ka baka bi karantarwar alkur'ani ba ba ka bi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hatta qadi iyad a cikin ashafa cewa yi haka Allah yake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan karar kama sabata fi sahihi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qal kamar yadda ya tabbata cikin sayul bukhari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah ya yi wani aikin da ka yi in ba Allah ne ya saka ba ko manzon Allah ne ya saka ba babu ruwan Allah da wannan aikin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun wa li hadha qala wannan ya saka Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in dai da gaske ne kuna san Allah to sai ku biyo ni sai Allah ya kaunace ku an yahsul lakum fawqa ma talabtum min mahabbatikum iyyahu sai Allah ya ba ku sama da abin da kuka nema ya kaunace ku yanzu idan kuna so yanzu idan kai kaunace a manzon Allah sai Allah ya kaunace ka waye ya fi samun riba Allah ba wani abin da ya samu riba ma Allah baya da bukatar ka baya da bukatar bautar ka ko ba wato bautar ka ba ta ƙara ma Allah komai Allah kawai ya sanya bauta ne a matsayin jarrabawa a ga za ka yi ka ci nasara ko kuma ba za ka yi ba ka faɗi malam ce kama kala ba al-hukama ulama kamar da wasu malamai masu hikima suke cewa laisa sha'ana an tuhibba ma sha'anu an tuhab rigimar ba wai kace kana so bane ba ba wai ka gwada kauna bane ba kai din ana gwada maka kaunar kai din ana san naka kai da kake cewa kana san manzon Allah shi manzon Allah na san ka Allah na san ka idan kana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kauna ta ojoro to manzon Allah baya san ka saboda ka duk cika baki da kake yi da yadda kake kakaba ba wasu wasu ba san manzon Allah aikin banza ne babu ruwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kai babu ruwan Allah da kai saboda Allah ya ce wai قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال الحسن البصري حسن البصري نتشوى زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية wasu suna ta gurintun cewa wai su suna son Allah sai Allah ya jarrabe su aka sa wannan ayar ta zamto kamar alƙali akan soyayyarsu gashi suna son Allah amma kuma ba sa bin manzon Allah sallallahu alaihi ba sa bin abinda Allah ke cewa wa ya al-allamatu Nasiruddin Nasir ibn Abdulrahman al sadi rahimahullahu ta'ala fi tafsirihi wani bajimin malami mai suna Nasir ibn Abdulrahman al sadi malamin malamin malam Usaimin ne wani babban malamin da aka yi a garin Unaiza a yankin Qasim a ƙasar Saudi Arabia a shekarun da suka gabata masu yawa ina nufin masu yawa wajen shekara hamsin ko sittin ko saba'in da suka gabata malami ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi kuwatul albayan idan yana zanzancan caɗo bayani yana sharhi yana fashin baki akan aya dole ka ƙara sala masa ana cewa malam usaimin ya tasirantu da wannan bawan Allah a cikin maganganunsa da wajen wato tsare-tsarensa yana da littafi da ya fassara alkur'ani yayi tafsiri wa alqur'ani ina ce tafsiri ina nufin ya yi karin bayani da karin sharhin ma'anan ayoyin sunan littafin tasiru karimin rahman tasiru karimin rahman a cikin littafin a shafi na 128 ya ce duk wannan mamalar ne ya kawo mana wa hadhihi al-aya fiha wujubu muhabbati Allah wa alamatuha wa natijatuha wa samaratuha wannan ayar da Allah ce kul in kuntum tuhibbuna in dai kuna son Allah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce hakikanin kauna da soyayyar da kuke yi wa Allah din da gaske ne malam yace wannan ayar cikin ta akwai zance akan tilasta tilastin dole sai an ba Allah wa alamatuha alamar kuma akwai alamar da take gwada ana son Allah akwai tilastin kaunar Allah da kuma alamar cewa ana ƙaunar Allah da kuma sakamakon da za a samu in an ƙaunaci ayan in an ƙaunaci Allah kai ya ce da Allah ce kul in kuntum tuhibbuna Allah ce musu in kun kasance kuna son Allah ai idda'aitum hadhihi al-martabata al-aliya in har kun riya irin wannan matsayi wanda yake madaukaki allati laysa fawqaha rutbatun wanda babu wani matsayi dai a musulunci inda yafi wannan a ce kana cike da sun Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala yakfi fiha mujarradu da'wa ba wai kawai mutum ya faɗa a fatar baki ko ya riya shikenan ya isa ba balla budda min as-sidqi fiha dole sai an samu abin da ya gaskata haka wa alamatu sidqi